yayin da zaɓe ke kara matsowa yanzu haka dai kungiyoyi da masu sauran al'umma na ci gaba da faɗakarwa game da abin da ya kamata 'yan najeriya su kula gane da zaɓen da ke tafin kungiyoyi kama daga na muryar talaka da na rai dangin goro kai har zuwa na ma'abota sauraron kafafen yada labarai fa ba a bar su a baya ba Suna na malam baba ya kawu ciyaman na kungiyar media program observers to a gaskiya kafin ma ka ce zaka zaɓi mutum ka duba me yayi waye shi wani irin mutum ne wannan shi zaka tambi kanka kada mutum ya zo ce maka wai ni naku ne a'a ku zaɓe ni don kaza babu me yayi tun kafin wannan lokacin sannan kuma me ye zai yi har yanzu wai a Najeriya ba mu wuce wai a mana kamfen da ruwa da wuta da wani abu ba haba wannan ai ba shine ba ni kirana ga matasa anan shine a kullum kar ka yadda ai wasa a amfani da kai ta wajen maganan bangan siyasa ko wani abu makamancin haka sunana Yusuf Usama kungiyar murya talaka kira da muke yawa inda za su yi zabe ba ka da halin da zaka gaya mutum wani abu ba tare da ka zabe shi ba illa iyaka karfin mu na zaben nan gashi nan yanzu malamai da fastoci suna ta kira ga matasa su je su karbi katin zaben su zuga katin nan zaben na a makarantu turum an rasa inda za su je su karba kuma ana ta kiran matasa baka da abin da zaka zabe baka da bakin cewa illa iyaka ka je ka karbi katin zaben ka je ka yi zaɓe ka zaɓe wanda yake so shine zaka cimma yanayin yanayinka sunana Yunus Adamu Muhammad daga kungiyar Rai Dangin Goro ita hukumar zabe ya kamata ta yi wani abu wanda duniya za ta yi ba mata musamman yadda ake zargin Najeriya an yi zabuka ba ɗaya ba biyu ba kuma an yi ta samun matsala ya kamata a ce ta tsaya tsayin daka wajen gaskiya duk wanda ya ci ko a wani fati yake a bashi domin ƙasar nan ta samu zaman lafiya kuma da ainihin za a yaba mata za ta fita daga zargin da duniya take mata ba ma kada 'yan Najeriya ba. Shi ma wani kusa a jam'iyyar PDP a jihar Adamawa Alhaji Yaji Gombe na mai ra'ayin cewa. A an nagara ga 'yan siyasa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya zage-zage ba zai haifar da alheri ba faɗa ba zai haifar da alheri ba babban abin da ne yake son kowa ke koyi da maganar mu na 'yan siyasa shine ka fidda ƙuri'ar ka je ka kaɗa ga wanda ka ga ya dace shugabance ka nan ne manuniya gaskiya za ta nuna cewa mun san abin da muke yi ba zagin wasu ko rashin goya ma wasu ko zagin ko abin da zai bata jam'iyya ba wannan ba a kirar ka shi zai sa a soka don haka ni kirar zan yan wani yan siyasa dan Allah a kiyaye abin da zai kawo tashin hankali yanzu ga halin da muke ciki a kasar nan yau fituna gobe fituna zaka wannan ba ta da alheri mu tsaya mu yi zaben gaskiya wanda Allah ya ba mu tare mu bi shi to koya masana haka shari'a irin su barista sun da Joshua Ogire ne ma ke ganin kiraye kiran da wasu suka ta yi na a dage zaben mun riga mun gama damara arziki magai kowa ya wahala waye zai je zabi mutuwa waye zai je zabi wahala gwamnati dai muna da ita gwamnati amma ana kashe mutane ana kashe jami'an tsaro ana kashe kowa kowa yana jin tsoro ana cewa ana an dauki mataki za a kare wannan abun abun baya karewa ai ana kiraye kirayen a daga zaben nan domin sun san mutanen Najeriya sun dau alwashin za su kada gwamnatin nan kuma ko da bayan kwana dubu suka ja zaɓen nan za su faɗi amma kuma ba za mu yarda ba dole a yi zaɓe sha hudu ga wata da kuma 28 ga wata harkan zaɓen nan yau shekara guda da aka fitar da timetable mutanen najeriya a lokacin can sun ce an yi sauri an yi kaza an yi kaza an yi kaza idan inec ba za ta iya ɗaukan matakai da gwamnati na shirya zaɓe bayan an fitar da Eh, timetable na zaɓe shekara ɗaya ba to ko har zuwa tashi har zuwa mahadi ba za su shirya ba Ibrahim Abdul Azizo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya